na gode kwarai alhamdulillah na gode wallahi na gode ai tun bayan zabe na ce ya kamata dai in zo in taya kamar na cin wannan sanata Allah sarki Allah sarki Allah ce amin sannan distinguish akwai wata shawara da nake so in maka a akan ta ka san wancan zangon da ya wuce an samu matsala sakamakon bambanci tsakanin majalisa da bangaren zartarwa wannan ya haifar da cikas da yawa wajen gudanar da ayyukan alkhairi da gwamnatin tarayya take so ta gudanar to amma me kake so ce to nan kai daɗe an za ku yi zaɓe a majalisar eh, dattawa to ya kamata ku zaɓi mutum mai mu'amala mai mutunci mai girmama mutane wanda ya san ya kamata wanda ɗabi'unsa suka zo ɗaya da na shugaban ƙasa kuma yana da alaƙa mai kyau da kowane sanata saboda haka idan aka samu mutum mai nagarta irin wannan to lallai talakawa za su mu mana da kwarar so to na ci bayanin ka da kyau wato ahmad lawan kake nufi <laughs> Kuma ka sani sanata ahmad lawan nake nufi allah ya saka da alheri kenan ni ka daga ma ka babu komai domin nasarwa ce kai kuma ba zan yi kasa a biyo ba in dai ta ahmad lawan ni yanzu kawai zan yi kokari in yi magana da yan uwa na yan musa da tawa cewa ya kamata mu zaɓi mutum irinsa wanda ra'ayinsa da tunaninsa da kuma tafiyarsa Eh, wannan saƙo ne daga next nas agenda